Ah, muna idan da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kama wannan safiya na alhamis lafiya yau ɗaya ga watan juma'ar thani hijiran manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya didi ga hudu watan disamba miladiya shekara 2023 muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya sa mu yi katare wurin faɗan daidai mu ya sa mu yi katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba har cikin karatu na littafin na a aqair shi'atul shari'a? su'alun wa jawab wallafa na malami na sheikh abdurrahman bin sa'ad ash-shathri hafizahullahu ta'ala wannan shine halka na 92 a cikin jerin gwano na karatu da muke gabatarwa a cikin wani littafi mai albarka in ba mu manta ba karatunmu a wancan mako mun fara karatu kan tambaya na 148 inda malami ya kawo tambaya yana cewa ما عقيدة شيوخ الشيعة فيما سيفعله إمامهم الثاني عشر المزعوم عند خروجه me aqida na malumman shi'a bisa ga abin da ya shafi abin da limamin su na goma sha biyu zai yi kamar yadda suke riyawa cewa idan ya bayyana idan wannan limamin ya bayyana abin da zai yi ta inda malai kawo jawabi na farko shine al'intikamu min abubakar wa umar wa aisha zai ainihin shafansa ko zai ja kunni abubakar da umar da aisha allah ya ƙara yadda a gare su daga cikin ababen da wannan limamin zai kenan na biyu wadda usai fil'arab ya zo zai yaki larabawa ne ya kashe larabawa kisan gilla na uku shine qatlul hujjaj bayna safa wal marwa qatlul hujjaj bayna safa wal marwa zai kashe alhazai tsakanin safa da marwa na hudu shine hadmul masjidil haram wal masjidin nabawi wal hijratun nabawiyya wayannan ainihin ababa guda uku zai rusar da haramin makka sanan da harami na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masjidin nabawi sharif wanda ke madina sanan da gida na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan ababa guda uku zai rusar da su kuma kai ne muka tsaya da karatunmu a tsakiya don haka za mu yi matashiya a kan wannan nukta na hudu hadmul masjidil haram hadmul masjidil haram wal masjidin nabawi wal hijratun nabawiyya rusar da masallaci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da harami na makka da gida na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malace iftarau an abi abdullahi alaihi salam qala sun kirkiro zance suna dangantawa abu abdullah ja'far sadiq kenan suka ce shi ya ce alƙa'im shi jagora wanda zai fito a ƙarshen zamani idan ya bayyana ya dumul masjidil haram zai rusar da masallacin na harami na makka hatta ya ruddahu ila asasi har ya mayar da masallacin zuwa ga gimshikansa na asali zai rusar da masallacin har ya koma ga ainihin foundation na wannan ginin na asali wa masjidin rasuli sallallahu alaihi wa alihi ila asasi haka ne masallaci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke madina shi kuma idan wannan ka'im ya bayyana zai rusar da shi ya rashi ma zuwa ga asalinsa wannan zance ce ya tabbata cikin littafin na al na malamin shi a mai suna a tusi shafi na 306 haka na a cikin biharul anwar na majalisi a mujalladi na 52 shafi na 338 za a ga wannan sannan wa indama ta'akhkhara mahdihumul maz'umu yayin da shi wannan limamin su da suke cewa imamul mahdi wanda suke riyawa cewa yayin da bayyanan san yayi jinkiri wa indama ta'akhkhara mahdihumul maz'umu min al-khuruj min makhba'ihi yayin da shi wannan limamin su suke riyawa cewa ya shiga cikin wani rami da yake yajin kiri a wurin fitowa naffadha al-qaramitu qala al-hajar al-aswad wasu kungiya na shi'a mai suna al-qaramita shi da suka yi kokari suka je suka ainihin fidda hajar al-aswad daga barin ɗakin ka'aba suka fidda ainihin al-hajar al-aswad fi gazuhim li makkata al-mukarrama akan ya da suka yi wa garin makka sun yaki makka am 317 cikin shekara na 317 daga hijira na ce walakin lam yadhhabu bihi ila kum amma da suka fidda wannan dutse hajar al-aswad basu tafi shi zuwa ga garin kum ba bal zahabu bihi ila al bahri ce a'a abinda suka yi shine sun tafi da wannan dutse hajarul aswad zuwa kasan bahrain wa bakiya fi hawzatihim sai dutsen ya saura cikin hauza gidansu da yake ko makarantansu inda ke matattara na koyon shi'anci a kasan bahrain itnan wa na sana tsawon shekara 22 22 years hajar aswad ba shi a jikin ɗakin ka'aba yana hannun 'yan shi'a ma ce wa limaza to me yasa ba su kai hajar al-aswad inda suke cewa wurin ne za a kai shi asali ba wa aina sa kuna qiblatun nas kuma ina al na mutane zai kasance bayan su rusa da ɗakin Ka'aba iftaru ala ali radiyallahu anhu khataba fi masjid al-kufa sun kirkiri zance suka dangantawa amirul mu'minin ali ibn abi talib Allah ya kara yadda gare shi cewa a wata rana ya tsaya cikin masallaci na garin kufa yana hutuba faƙala sai ya ce ya ahalal kufa ya ku mutan kufa kufa gari ne cikin ƙasar iraq ya ku mutanen kufa لقد حباكم الله عز وجل بما لم يهب به أحدا min fadli hakika Allah wanda ke yabuwa ya kuma ya ɗaukaka ya muku wani baiwa irin baiwa wanda bai yi wa wani daga cikin mutane na wani gari a duniya ba gaba ɗaya musallakun baito adam abin farko shine masallacinku shine masallaci da annabi adam ya yi bauta a ciki wa baitu nuh masallacinku shine ɗakin bauta na annabi nuhu alaihi salam wa baitu idris haka ne masallacinku shine ɗaki na bauta annabi idris alaihi salam wa musalla ibrahim masallacinku shine wurin sallah na annabi ibrahim alaihi salam wala tadhhabu al-ayyamu wal layali kuma gini da dare ba za su tafi ba kenan duniya ba zai kawo ƙarshe ba hatta yin sabal hajarul aswad fihi sai an kawo alhajarul aswad wanda ke maka an zo an tsarkafa a cikin ɗakinku na bauta na garin kufa kawai na bar cewa lamari zai juya daga barin ka'aba ya koma zuwa ga masallaci na kufa wannan zance kirkira suka suka danganta wa amirul mu'minin ali ibn abi talib wanda babban malamin su ibn babawaihi al-kummi sai da ya fita shi a cikin littafin mai suna man la yahduruhu al-faqih man la yahduruhu mujalladi na farko shafi na 92 kan hadisi na shida da shida. haka ce haka na an duba wasa'il shi'a na malamin su alhurru la'amili cikin wasa'il shi'a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tara kan hadisi na goma sha takwas shi ma ya kawo wannan zancen haka na cikin littafin su kitabul wafi mujalladi na goma sha hudu shafi na dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai za a samu wannan zancen a ƙashiyan babi na babu fadlil kufa wa masajidaha babi na falalan garin kufa da masallatayya da ke cikin garin kufa za a ga cewa ƙarshen lamari kufa zai kuma ya zamo ainihin harami ta inda za a fita hajarul aswad daga ɗakin ka'aba a koma da shi cikin ainihin masallaci na kufa za a fita hajarul aswad daga cikin ɗakin ka'aba a koma da shi a cikin masallaci na ainihin kufa waftaro sun sake kirkiran wani zance kuma har wa yau bi na mahadihim ya kulu cewa mahadinsu zai ce wa uji ila riba fa hujjara ya yace kuma zan tattaka in je ya riba madina kenan wanda asali sunan garin yathriba wanda wannan sunan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarar da garin da shi kuma bayansa an garin ya shahara da suna madina saboda shigowa annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin sai ya zama babban birni sana kiran garin da suna madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam birni na manzon allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah kansa shi da kira garin akwai cewa ya ahla yathriba ya ahla yathriba ya ku mutan yathriba kina asali sunan garin kina yathrib suka ce to mahadisin yazo shi da kan ya ce idan nazo wa aji'u ila yathrib kuma zan tattaka in je garin Madina fa ahdimul hijra sai in rusar da ɗakin annabi Muhammad salah gina inda aka bisa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗakin da ke cikin masallaci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau in ya tafi zai rusar da wannan ɗakin gaba ɗaya zai rusar da wannan ɗakin ina cikin abin da suke ainihin nuna cewa su limaminsu na ƙarshen zamani in ya zo zai aikata in ya zo daga cikin abin da wannan limamin zai aikata kenan a duba littafin nan dala'ilul imama shafi na 542 za a samu wannan zance haka ne an duba muktasar basairar daraja shafi na 392 za a ga wannan a cikin bihar al'anwar majalisi ya kawo shi a cikin majaladi na 53 shafi na 104 wanda ke nuna cewa shi mahadinsu wani ya bayyana zai tattaka ya te madina in ya kai madina sai rusar da ɗaki ko gida na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin aka bisa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال آيتهم malamin su da mai ayatul suna mai wannan take wanda yake na zamanin nan mai suna Hussein al-Khurasani shi ma ce inna tawa'ifash shi'a Ya ta yatarakkabuna min hinin li Ya ce lalle ne ƙungiyoyi na shi'a suna daku daga lokaci zuwa lokaci An anna yawman qariban atin cewa ko wani yini wanda yake bai jimawa da zuwa suna daku suna jiran wani yini wanda yake qaribun atin ko qariban atin yini ne wanda yake bai jimawa da zuwa يفتح لهم تلك الأعراض المقدسة لمرة أخرى إذا ونين يكي zai buɗa musu waɗannan ƙasashe masu tsarki wani buɗe kuma na daban banda wanda aka yi tun rayuwar annabi muhammad sallasanta waɗannan ƙasashe masu tsarki idan wannan ranar ya kai za a buɗa musu waɗannan kasashen gaba ɗaya liya da kuluha amini na mutuma'inin sau da su shiga cikin wa'annan kasashen suna amintattu masu aminci fayatufuna bai baiti rabbihim sai su yi tawafi a ɗaki na ubangijinsu yana wannan su yi tawafi a ɗaki na ubangijin su wani ɗaki ake nufin ɗakin ka'aba domin inda aka sharanta ya tawafi kenan to akwai rana wanda ya karibu na art wanda ba a jibe jimawa ya zo idan wannan rana ya kai za a buɗe wannan ƙasan sai su shiga suna amintattu su je su rinka yin tawafi a jikin ɗakin ubangijin su wayo addu kawun shi su su yi aikin hajin su kuma a wannan wurin waya zuru kubura sadatihim shi su samu dama su kai ziyara ga kaburbura na shugabanninsu wa mashayikhim da ainihin malamansu kaburbura na limamansu da malamansu su samu dama su kai ziyara ga wayannan kaburburan wala ya kunu hunaka sultanin ja'irun a wannan lokacin ba a samun wani mugun jagora wani mugun shugaba wanda yake ya tajawaza alaihim bi hatki aradihim wanda zai ƙetare iyaka a kansu ta inda zai ci zarafinsu wa zihaba hurmati islamihim kuma ya tafiyar da alfarma na addininsu wa safki dima'ihim a samu ko shugaba ya zo yana zudda jininsu almahkuna wanda aka tsare wa nahbi amwalihim almuhtarima zulman wa udwana sanan ba a samu wani shugaba ne zo yana kwace musu dukiyarsu kan zalunci da ƙetare iyaka haqqaqa Allah ta'ala amalana Allah ya tabbatar muna beginmu wannan zancen bayan lamasa albarka an duba littafin na al'islamu ala da'i tashayyo al'islam ala da'i tashayyo musulunci akan haske na shi'anci na malaminsu hussein al-khurasani ya kawo wannan zancen yana tabbatarwa cewa suna jiran wannan ranar ranar da limaminsu zai bayyana za su je su kwace garin makka a hannun musulmai sai su yi tawafi irin na 'yan shi'a su samu dama su kai ziyara ga kawar da limamansu da malumansu a wannan lokacin ba wanda zai zalunce su yau muna magana na 'yan shi'a na zuwa hajji ban sana kwakwan ɗan shi'a da ya tafi hajji aka kwace mai dukiyansa ko aka kama shi aka kashe shi ko aka cutar da shi kamar yadda wannan malami yake faɗa shi su je suna yi babu cin zarafi babu kwace musu dukiya babu hana su yin ibada wayannan ababen duka da ke faɗi ba ko ɗaya da ke faruwa a garin makka idan mutum ya je aikin haji in mutum ya shiga aikin haji yana haji cikin aminci da kwanciyar hankali da lafiya ba a cutar da kowa to menene nufin wannan magana nufin shi ne abinda ake yi yau ba wai ba haji wanda Allah ya shar'anta ne ake yi ba duk wani abin da ake yi yau ba haka Allah ya ce a yi ba to in limamin su zai kwace wannan kasan hannun wa'anda kasan ke hannunsu a yau sai su samu dama su su yi tawafi irin yadda Allah ya shar'anta musu su samu dama su ji su kai ziyara ga kaburbura na limamansu da malumansu da ababansu dama mun san ibada na 'yan shi'a bauta ne na kaburbura da wasu ababa na shirkiyat wannan ka tafi maka ba ka samun kai irin wannan shirkan da sauransu to suna ga su za su kwace wannan haramin sai su mai da shi tasu kan haka duk wani shirka da wani abin da suke yi na bauta na bid'o'insu sai su samu dama suna yi a cikin harami na makka kada allah ya sa su ga wannan abin allah ya sa makka da madina su zamo harami na musulunci kamar yadda yake harami tun bayan manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa kiyamsa allah ya tabbatar da haka wafi ihtifalin rasmiyin kuma a cikin wani taro da suke na murna wanda yake rasmi an ce taro wanda yake rasmi taro wanda yake ƙasa ya aje ana yi lokaci zuwa lokaci wa jamahiri taro wanda yake na ƙasa ukima fi abadan wanda aka tsayar da wannan taron a cikin garin abadan fi 17 a cikin ko kan rana na goma sha bakwai cikin watan maris watan march kenan sanata alf wa tis'umi'a wa wa saba'una miladi shekara na 1979 1979 cikin kenan 17th march 1979 al-muwafiq bi 18 wanda ya daidai da 18 cikin shahararrabi wata na hudu cikin watan jumada thani kenan rabi'u thani kenan cikin watan rabi'u thani sanata alf wa thalathumiya wa tis'a wa tis'un shekara na dubu da dari uku da tasa'in da tara hijiriya a cikin wannan ranar ta'ayyidar lithauratul khumaini sun yi taro domin mara baya ga revolution wanda Khomeini ya yi a Iran alka ahadu shuyukhihim ɗaya daga cikin malumma na shi'a ya yi hutuba wa huwa doktor Muhammad Mahadi Sadiki shine a doktor Muhammad Mahadi Sadiki cikin hutubansa ya jefa hutubatan wani hutuba qala fiha ya faɗa a cikin wannan hutuba yace usarrihu ya ikhwanil musulmin. ya ce usarrih kina wannan zancen ba zan ɓoye muku wani abu ba zan fito ne ƙarara nuna muku ya ku uwana musulmi fi masharikin ardi wa magaribiha a gabashin duniya da yammaci gaba ɗaya kinan gaba ɗaya a faɗin duniya yan uwa musulmi zan fito ƙarara nuna muku wannan zancen anna makkatal mukarrama cewa makka wadda take mai ainihin daraja haramullahi al'amin wanda yake harami na Allah mai aminci ya talluha shirzimatun min al-yahud ya ce wasu 'yan jama'a kaɗan na yahudawa su suka mamaye makka 1979 kuma makka na hannun musulmai ne muna fahimta makka tun bayan annabi sallallahu alaihi ya yi fatu makka bai taba komawa hannun arna ba amma sai wannan malamin na cewa kun ga harami na Allah na makka wanda Allah ya sanya matattara alkibla na musulmai ta wani haramin ya talluha shirdimatun minal yahud wasu jama'a 'yan kaɗan na yahudawa su suka mamaye makka kinan makka yau a ganin ɗan shi'a yahudawa ne ke maka ba musulmai ba wasu 'yan jama'a kaɗan shirdima wasu 'yan jama'a kaɗan na yahudu su ne suka yi ihtilal suka mamaye garin makka kuma wannan hutuba da malamin ne ba ya yi ne a cikin ɗaki ba sai da aka ainihin yaɗa shi kai tsaye a kan ainihin rediyo mai suna sautu tsauratul islamiyya murya na revolution da aka yi na musulunci min abadan daga garin abadan kuma daidai lokacin ma da aka ainihin yaɗa wannan zancen karfe 12 na rana karfe goma sha biyu na rana a ranar da aka yi wannan maganin kai tsaye ranar sha bakwai ga watan march shekara 1979 aka yi wannan matsayin da haka wannan malami sai fito fili da tabbatarwa cewa makka da muke ganin nan ba hannun musulmi ke yana hannun yahudawa ne wanda suke begin ganin wata rana za su kwace ya zamo nasu wa wa'adahum bi fatihiha kuma yi musu alkawari ce kun ga yanda yau yan shi'a suka kwace Iran haka Makka ma za su kwace ta a wata rana ta zamo garin shi'a da haka za su bude garin Makka su amshi garin a hannun musulmai suna nufin hannun ahlus sunna su ne yahudawa a wurin yan shi'a za su an shi wannan kaga dan a kuma zo wallahi mu ba mu zagin kowa mu suke zagi kuma abin da ke cikin littattafan ku wanda yake al-muqaddasatin ku kenan littattafai wanda yake tsarkakakku na addinin shi'a abin da ke cike a ciki shine kai ahlus sunna kai ba yahudi ne kai arne ne duk wani musulmin da ya dama da khalifancin Bakar da umar da usman da ali addinin shi'a ba musulmi ba ne a wurinsu da haka a baya mu manta mun karanta hadisi da suka kawo wanda yake har a mai sunan shi har kulaini ya fitar a cikin littafinsa alkafi yana tabbatarwa cewa su allan da annabin shi ne annabi muhammad sallallahu kuma khalifan annabinsa a bayan shi shi na abubakar su ba su yadda da wannan allan ba ba su yadda da wannan annabi kuma ba domin duk allan da zai bari halifan annabinsa zama abubakar su ce ma'anar da bi hadar rabb wannan allah ma ba mai da shi ba wala bi zalika annabi su ce wannan annabi ma ba mai da shi ba kuma ce karshe ma ce wannan allan laisa rabbuna ba ubangijin mu bane kai ko musulmi ka san allanka annabinsa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam khalifansa kuma a bayansa ko kaki allah ka san abubakar da haka wannan ba sai ka jira wani ya ma bayani ba min da yawa ana bayanin akidun shi'a sai ga wannan a zaune gefe kaji wallahi mu mun tambaye su sun ce ba haka nan ba ne mu kuma muka ce muku abinda muke faɗi kansu yana rubuce a cikin littattafansu. ce musu an ce littafi kaza kai ma ka record sunan littafin mana kai ka ce eh, ka littafin ya buɗe a gani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma saboda da yawan mutane ba gaskiya ya dame su ba addini ya dame su ba shi yana da son zuciya ne iri iren mutanenmu muna zangonmu nan mafi yawa wallahi sun zuciya ne suke tafiya da shi suna kallo ga gaskiya ya bayyana musu amma tun da wani da wani ke faɗa mu ba ma bi tun da su wani ke kai mu ba shi za mu yi ba ko da mai shi ya je ya hallaka shi ya amince da hallakan fiye ga ya bi gaskiyan inda ya fito daga wanda yake ganin makiyinsa ne haka wannan shine addini na 'yan shi'a wanda suna nan da wannan tunanin har gobe cewa wata rana makka sun je su yaƙi makka su an shi garin hannun musulmai sun yaƙi madina su an shi a hannun musulmai wannan shi ne ainihin buki na zuciyar 'yan shi'a wanda suke kwana suna tunaninsa zai faru malai cewa ya fi ilamin daulatul khumainiya kuma zance ya yawaita a wani shela da labarai da ake bayarwa na daula na khumaini wanda ya kafa a iran su dewa daga cikin labarai da suke yadawa yana zuwa da yawa a suwarul mu'abbara na hazal itikad hoto wanda ke ba da labari game da wannan akida ta 'yan shi'a wani hoto ne wa minha daga ciki akwai suratun tumathil kaba kaga hoto wanda an kawo ɗakin kaba a kai wa ila janibi hal masjidul aqsa a gefen ɗakin ka'aba ga hoto na masjidul aqsa wanda ke ainihin kudus jerusalem wa bainahuma sai ga tsakanin ɗakin ka'aba da masjidul aqsa akwai yadun wani hannu wanda ya kabidatun ala bundiqiya hannun na rike da bindiga ga kaba dama ga a baitul maqdis hagu sai ga wani hannu kawai hannu ne a tsakiyarsu wanda wani hannun alabun ala bundiqiyya hannun na rike da bindiga Wata ta ta'alikun sanan sai aka kawo wani ta'aliki wani ɗan comment kaɗan a ƙashiyar wannan hannun nasu ga abin da ake rubutawa sanu harrirul kiblatain da sannu za mu ɗiyautar da alkibila guda biyu muna ganewa sun anshi ainihin masjid al a hannun yahudawa su anshi haram makki kuma a hannun ahlus sunna wannan ke gwada tahrir na yan shi'a za a wutar da wayannan ɗakuna guda biyu su fita hannun makiyan addini a ganin da ahlus sunnati wal jama'a sanan da yan da yahudu da aka masallatai a guda biyu domin kowa ya san haramin makka yana hannun musulmai tun da aka yi fito makka tawa menene ma'anan sanu hariru alkiblataini za mu kwace ainihin alkibila guda biyu kina suna nufin alkibila guda biyu duka suna hannun arna ne ba wanda ke hannun musulmai su 'yan shi'a su za su yi wannan aiki na an san wa'annan masallatayya guda biyu daga barin hannun ainihin makiya na addini a zatonsu a duba majallatu shahid al-iraniya ko wani majalla magazin na iran sunan shi majallatu shahid ainihin kan adadi na 46 a wanda aka buga a rana na goma sha shida cikin wata na goma wata na goma watan shawwal kenan shekara na 1400 daidai kenan wannan majallan an bugo shi yau shekaransa 45 kenan akwai wannan hoton cikin wannan mujallar haka ne na duba akwai jaridatul madina a saudiya akwai wani newspaper na garin madina a saudiya su ma a cikin wannan newspaper sun kawo wannan hoton su su gwada wa mutanen kasan ga abin da 'yan iran suka sa gaba suna ainihin faman su gashi sun tabbatar shi ma wannan newspaper na ranar 17 ga watan 11 watan ainihin a zulkada kenan a cikin wannan shekara na 1400 da za a samu wannan da haka wannan su ne ababa da yake yana tare da yan sai abu na biyar daga cikin ababen da limamin na yan shi'an nan iya bayyana zai aikata shine iqamatu hukuma ali dawud in shi wannan limamin ya bayyana zai tsayar da hukunci na mutan gida annabi dawud kenan zai bar hukunci na annabi muhammad sallasan na alkitabu was sunna ya tsayar da hukunci na ali dawud na mutanen gidan annabi dawudu salam wannan hukuncin a ganin 'yan shi'a shine abin da zai faru kuma an ce hukunci na ali dawud shi ne ana nufin zai bar hukunci na musulunci ya koma zuwa ga hukuncin yahudu domin yahudawa su kan wannan hukuncin dama suke cewa suna a kai hukuncin mutan gida annabi dawud kenan da annabi dawud da annabi sulaiman har yau yahudawa da ke ainihin palestine suna cewa suna neman haikal sulaiman akwai wani ɗakin bauta na sulaiman a tarihi ko suna bincike in sun gano inda wannan ɗakin yake asali kowane gini ke wurin sun kara su gina wannan ɗaki su dawo da addinin annabi sulaiman wani addini addini na sunan ne addini na ali dawud to shi ma limamin yan shi'a wani yazo da wannan addinin zai yi hukunci zai aiki da hukunci na ali dawud bawwab al-kulaini imam kulaini sai da ya bude babi musamman a cikin littafinsa al ya ce babun wannan babi ne fil a'immati alaihimus salam kan limamansu aminci ya sadu a gare su annahum idha zahara amruhum cewa idan lamarin su yayi rinjaye su limaman shi'an duk yayin da kaga suna tafiya da alkur'ani da sunna to ba su da karfi ne amma idha zahara amruhum idan lamarin su yayi rinjaye in sun yi karfi me za su yi mu bi hukmi ali daud za su yi hukunci ne da hukunci na mutan gidan annabi daud hakamu bi hukumi ali daud kina hakamu bi hukumi daud wa ali daud za su hukunci ne da hukuncin annabi daud san da hukuncin mutanen gidan annabi daud wala Alunar albayina idan suna hukunci ba a tambayan su hujja idan addinin shi'a yi rinjayi in limaman suka yi rinjayi za su aje Kur'ani da sunna Sai su yi hukunci da hukuncin annabi dawud da na mutanen gidan annabi dawud wala yus'aluna albayyina ko ba a tambaye su hujja ko me suka faɗi kawai za ka ɗauki ne haka domin hukuncin da suke kai ba ka ganewa hukuncin mutanen gidan annabi dawud ne ba irin wanda ka karanta a makaranta ba ne amma wannan ba za su yi ba shi in sun yi rinjaye da kulaini ya kawo wannan ya buɗe wannan babin waftara sai kirkiri zance bi anna ali al-husayn su'il cewa an tambaye ali ibn husayn ali ibn al-abidin kenan an tambaye shi bi ayyi hukumin tahkumun ku da wani hukunci za ku yi amfani da shi ko da wani hukunci za ku yi aiki a wurin hukuncin ku qala sai ce hukuma ali dawud za mu yi hukunci ne da hukuncin mutan gidan annabi dawud fa in a'yana shay'un idan wani abu ya muna wuya talakana bihi ruhul kudus ainihin ruhul kudus tsarkakikin ruhin nan ya zo da shi arfin jibril idan muna hukunci da hukuncin mutanen gidan annabi dawud wani abu ya rikitar da mu ba mu gane da kyau ba sai malaka jibril ya zo da shi ya zo muna da bayanin shi kawai kidan ba zance alkur'ani ake yi ba kuma wannan shine hakika na addinin shi'a da aka za mu ga hadisansu da ke cikin littattafan suna karo da abin da ke cikin alkur'ani ɗari bisa kuma suna yawan cewa kur'anin ma an share wani abu an boye wani abu saboda su akwai abin da suke so ya zamo shi ne littafin da za su yi ibada da shi ba alkur'ani ba da aka sun sallama cewa kur'ani nan babu matsala to komai za su kawo kuma zai zama an samu hujja a kansu a cikin alkur'ani na ga suka cewa alkur'ani muharraf ƙur'ani an canza wasu kalmomi an canza wasu ayoyi an share wasu ababa da yake dewa daga cikin alƙur'ani mun karanta wayannan duk baya-baya ta inda suke cewa ƙur'ani an kasa uku ma biyu ya tafi guda ya saura kuma gudan da ya sauran ma akwai zantuka da yake na wasu mutane an fidda wani abu cikin alƙur'ani aka saka wani abu a ciki da haka limamin sun ya zo lokacin addinin shi'a zai yi rinjaye to zai al alkur'ani da sunna a baya ya ɗauko hukunci na mutanen gidan annabi dawud idan wani abu ya rikitar da su sai jibril alaihissalam sai ya zo kawai ya zo musu da bayani a karanta alkafi littafi da suke cewa ya fi kowa littafi inganci a addinin musulunci na kulai ne mujalladi na farko usulu inda ake zancen akida kenan kan shafi na 300 da kitabul hujja kan hadisi na hudu babun fil a'immati alaihim salam nahum idza zahara amruhum hakamu bi hukmi daud wa ali daud cewa limamai idan sun yi rinjayi in sun yi karfi za su yi hukunci da hukuncin annabi dawud da na mutanen gidan annabi dawud kinan za a bar hukunci na annabi muhammad da na ali muhammad kamar da suke da'awan cewa suna bi to su za su bar wannan su bi hukunci na annabi dawud kuma alhalin alkur'ani babu littafin da ya kai shi Allah subhanahu wa ya ce ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani yazo zama littafi na karshe wanda yake ya kunshi bayani Allah ce wa muhaiminan alaihi Qur'ani ya zo da bayani wanda yake ya hada da littafin da suka gabata duka yana cikin alkur'ani da haka duk wanda ya bar alkur'ani shi ya samu hukunci mai kyau da ya kai alkur'ani a wani wuri kuwa kalla ba zai samu ba ta amma suna cewa in su sun yi rinjaye za su aji alkur'ani shi su yi hukunci da hukuncin ali dawud mutanen gidan annabi dawud ta'arud ga tuka da warwara a nan ma ya ce iftara wa ala abi jafar da rahimahullah sun kirkiri zance suka wa abu jafar muhammadu al-bakir kenan allah masa rahma annahu qala cewa ci ya ce yaqdi al-qa'im bi qadaya yace ai al-qa'im limamin su na karshen nan idan ya bayyana yaqdi bi qadaya zai hukunci kan wasu lamurra yunkiru ha, ba da ashabihi wasu daga cikin almajiransa za su yi inkarin hukuncinsa in yazo yana hukunci za su kamar kai ai wannan hukuncin bai dace ba mimman qadduriba bi saif. daga cikin waɗanda dama an sa takobi an daki gaba da su wa huwa qadawu adam alayhi salam wannan hukunci da wannan limamin zai yi shine hukunci na annabi adam in yayi za su ci su wannan bai musu ba to idan sun yi haka mai zai faru fa sai wannan limamin ya gabace su ko ya huskance su fa ba ana kawun su ya yanki musu kai ya fidda kawunan su gaba daya cikin jama'an shiri, ne in yi hukunci za su inkarin wannan hukuncin ta wayannan mutanen hukuncin da zai yi hukuncin annabi adam ne idan sun yi inkarin sai ya kashe su gaba daya sun ba ya kudi thaniya sa'anin sai yanke hukunci na biyu kuma fahimkiru ha a harun. shi wasu mutane ko su ce kai wannan hukuncin ne mu ba mu ga yayi ba za su yi inkarin shi mimman qad kudamu qaddamuhu bisayf daga cikin wani dama an sa takobi ya riga ya dake ainihin gaba da su wa huwa da'udu daud alayhi salam hukunci na biyu shi ma wannan hukuncin hukunci na annabi daud ne alayhi salam fayaqdumuhum shi limami ya haɗu da su fayadriba ana kan su ma sai ya fidda ainihin kawunansu sun ma yaƙudi thalitha sani sai ya hukunci na uku fayunkiru ha qaumun akharun sai wasu mutane su masu inkari mimman qaddriba qaddamuhu bisayf daga cikin wayanda dama an daki gaba da su da takobi wa huwa qada wa ibrahim wannan hukunci na annabi ibrahim kenan alaihi salam fa yaqdumuhum sai limamin ya haɗu da su fa yadriba anaqahum sai yanke kawunansu summa يقضي rabi'a سانسي sai hukunci na hudu wa huwa qada'u muhammadin sallallahu alaihi wa alihi shine hukunci na muhammad sallallahu alaihi wa sallam fala yunkiruha ahadun alaihi ba zai sa wannan na nuna wancan zance da muka yi na farkon wannan zance shi ma na fito akwai tuka da warwara zai yi hukunci da hukuncin ali dawud wannan ruwayan kwana cewa wannan hukuncin yi za a yi inkarin sa ko da suka yi inkarin zai kashe su bayan ya kashe su kuwa zai canza hukuncin ya kuma kan hukunci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na dalilin kashe wayannan mutane inda shi ne daidai amma ƙarshe zai dawo kan hukunci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kan abinda wannan ruwaya ya kunsa na ma'ana wannan an duba biharul anwar na majalisi mujalladi na 52 shafi na 389 za a ga wannan zancen ta'arud ga kuma wani zance kuma wanda ke karo da wanda kuma ya gabata iftarau sun kirkiri zance suka ce idza kama ka'imu ahli bait idan jagora na mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kassama bisawiya zai rinka rabo daidai daidai zai yi rabo rabo wanda yake babu zalunci wa adala fi ra'iyya kuma zai yi adalci a cikin al'umma faman ata'a faqad ata Allah faman ata'ahu faqad ata'a Allah duk wanda yayi wa wannan jagoran biyayya hakika yayi wa Allah biyayya wa man asahu faqad asa Allah wanda ya saba mai kuma hakika ya saba wa Allah wa inma summiyal Mahadiyu, Mahadiyan? kuma abin sani kawai shine shi mahadi ana kiransa mahadi ne ya annahu yahdi ila amrin khafiya domin zai zo ya shiryar da mutane zuwa ga lamarin da yake ya buya kisa ake ce mai mahadi akwai lamari ya buya to shi mahadi yazo zai shiryar da mutane zuwa ga wannan lamarin wa yastakhrijut taurata in yazo zai fito da at-taura wa littafin at-taura littafin annabi Musa wanda Yahudawa ke da awanci da shi suke bauta a yau wasa'ir kutubullahi azza wa jalla da sauran littattafai da Allah ya saukar gaba daya mahadin yazo zai fito da wannan littattafan duka min garin a cikin wani kogo kenan littattafan suna cikin wani kogo bi antakiya a cikin garin antakiya idan ya fito da wa'ina littattafan wa ya kuma bayyana ahalin taurati bit taurat in yahudawa suka zo bai musu hukunci da alkur'ani sai musu hukunci da attaura zai bar alkur'ani sai yi wa masu attaura hukunci bit taura wa bayyana ahalin injili bil injili yan kirista kuma da bible zai musu hukunci injila in sun zo da maganar sai duba mai injila ya ce sai a masu hukunci da shi wa bai na ahalis zabur bis zabur sanan masu bin zabura na annabi dawud zai yi hukunci tsakaninsu da zabura wa bai na ahalil qur'ani bil qur'an sai yi wa musulmai kuma hukunci da alqur'ani <laughs> muna gane wannan magana kenan in mahadin sun ya zo bai cewa sai an bi alqur'ani a'a wanda ke bin attaura ya ci gaba da tafiya kan attaura hukunci da attaura za a mai 'yan eh, injila kuma su ci gaba da injilansu da shi za musu hukunci 'yan zabura su ci gaba da bin zaburansu da shi za musu hukunci musulmi kuma ya bi alkur'ani shi ma mai hukunci da alkur'ani wannan zancen kuna gaba kahurci ne ba domin annas sallasan da ya zo abin amince da wani littafi ba yayin da umar ma ya je ɗauke a taura yana karantawa mai annas sallasan mai sai da ya kwabe shi ce Allah ya ce ku yi imani da shi ne amma Allah bai ce ku karanta ba domin zuwan alkur'ani ya share hukunci na kowane littafi da ka ba wani littafin da hukuncin shi ke aiki akan dodon ƙasa bayan bayyana alkur'ani amma su ma duk yan shi ya zo zai kuma dawo da wani littattafan suna cikin wani kogo a antakiya zai fidda wannan littafin ya yi hukunci tsakanin mutane da wannan a duba littafin na alghaiba na babban malamin su an nu'mani shafi na 243 ya fitar da wannan haka ne majalisi a cikin bihar anwar cikin babi na 52 shafi na 351 shi ma ya kawo wannan zance mana ce ai adda'awatu ila diyanatil alamiya suna nufin mahadin sun ya bayyana zai zo yi da'awa zuwa ga addinai na duniya gaba ɗaya ne allati tarfa shi'arar masuniya addini wanda ke ɗaukaka ainihin shi'ar na ainihin masuniya mun sa akwai wani addini wanda yake addini na ɓoye wanda suke kira da suna freemasons su 'yan freemasons na ana cewa dewa daga cikin shugaban duniya makan wannan addinin suke addini ne wanda yake secret religion wanda mutum ya iya shi musulmi na amma sai rajista cikin wannan kungiya na freemasons wanda suna da tunanin cewa za su haɗa duniya duka akan addini guda ya zamo addinan duniya da kowane kake ya dace almuhimmu kawai a zauna lafiya a nemi kuɗi na kawai da cikin wannan kungiya akwai zance na suna taimaka musu akwai zance kan wasu daga cikin shugabanni ma na kasan nan Ghana an ce suna cikin wannan kungiya na Freemasons ta wannan kungiyar kiransu ne a zo zuwa ga wahdatul adiyan addini nuka ɗaya ne kenan ka adamu ma da addini kawai in yan kirista ya kai ranar lahar su je church musulman ya kai ran juma'a su masallaci yan turu su tafi kowa ya je amma ƙarshen harin murka addini mu guda ne me addini mu samu kuɗi mu ji daɗin rayuwa duniya ba rikici to irin wannan addinin suke cewa in mahadi yazo zai kira mutane a kai domin lokacin ba wani gaddama kuma ku yan attara dama littafin ku authentic ne har wa yau ana addini da shi da haka matsalan ku ya zo sha a ɗauko muku da ku littafi ai magana da shi yan injila yan kirista sai a koma kan bible su kawai zabura na ainihin mutanen annabi dawud sai a ɗauko Kur'ani na musulmi da kowa littafin shi na aiki na ka baka cewa wanda mai kai haka domin wannan kila shi a cikin littafin shi an ba da dama a yi kai ne a littafin ka ba da dama da shi addinin kawai an samu wahadatul adiyan kenan addinin duka dama ya zamo daya kaga wannan addawa ila diyanatul alamiya kenan da'awa zuwa ga addini daya a duniya wanda yake allati tarfa ushar almasuniya wanda ke daukaka ainihin yana ainihin gangami yana kiran mutane a zo a bi wannan akida na freemasons wanda wasu daga cikin hakimai na duniya dewa suna kan wannan addini wanda akwai labarai da kenan cewa idan wani su ma tsaya takara kudi suke bashi su taimaka mai cikin kamfen ya win election in sun samu kasashe kasashe ya shiga su lokacin abinda suka su zantar zai musu sauki domin suna da shugabanci da jagoranci a duniya to mahadi na 'yan shi'a suna cewa in ya zo wannan abu zai zo ya yi in ya zo abinda zai zo ya zo ya yada a duniya kenan wannan akida na kahurci wanda yake karo da alkur'ani da sunna wanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa da shi don haka akwai zance ma wanda malamin su sharifun rida wanda ya bar duniya yau sama da shekara dubu kusan shekara dubu da arba'in ke ga rasuwan shi zuwa yau shi ma sai da ya rubuta irin wannan abin a cikin littafinsa mai suna khasa'isu amirul na ali bin abi talib kan shafi na arba'in da 41 sai kawo irin wannan zancen cewa in limamin su na karshe bayyana zai yi hukunci da attaura ga mutan attaura injila ga mutan injila zabura ga mutan masu bin zabura sana alkur'ani ga musulmi kowane littafi zai zo ne tabbatar littafin ya dace a bi kuma babu laifi kawai dai a zauna lafiya kamar yadda wasu ke ganin in an yi haka zaman lafiya kenan waftarau kuma sun kirkiri zance alal bakiri rahimahullah akan ainihin muhammadul bakir Allah ya masa rahma annahu qala cewa shi ya faɗa wa hasha malai ce Allah ya tsare shi wallahi o muhammadu ba ce na rantsi da Allah la ka an anzuru ilayhi kaman dai gashi ina kallon shi mahadi kenan bainar rukuni wal maqam yana tsaye tsakanin rukunin yamani sanin da maqam ibrahim kaman dai gashi ina kallon sa ne bainar rukun wal yaman tsakanin rukunin yamani kenan rukuni inda hajar al da yake jikin ɗakin ka'aba sanan da maqamu ibrahim wuri da yake ina kusa babu nisa to kaman gashi ina kallon shi yana tsaye a wannan wurin yubayi'un nasu ala kitabin jadid yana yi wa mutane mubaya akan wani sabon littafi da Allah ya bashi ko kaman gashi ina kallon shi ne yana tsaye bainar rukun wal maqam tsakanin rukunul yamani bangaren hajarul aswad sanan da makama ibrahim yana tsaye yubayi'un unnas, yana yi wa mutane mubaya'a ala maza ala kitabin jadidin akan sabon littafi ba qur'ani ba ala kitabin jadidin akan sabon littafi wanda ala arabi shadidin wanda zance ne wanda yake yana wannan yare na wannan littafin yare ne mai wuya ga larabawa <laughs> larabawa ba su jin wannan yare, ba su su karanta o limamin da zai zo ƙarshen zamani na musulman shi'a shi muhammadu bakir o kaman gashi ina kallonsa da kinan an nuna mai yana tsaye tsakanin rukun al-yamani da hajar al-aswad kenan tsakanin hajar al-aswad da makama ibrahim rukunin ana nufin rukun al-yamani rukun al-yamani ko guda biyu ne akwai ɗaya wanda cikin hajar al-aswad yake yana kusa da makama ibrahim kaman gashi ne ina kallonsa yana tsaye tsakanin wayannan ainihin ababa guda biyu mutane na za su mai a ala kitabin jadid akan sabon littafi ba alkur'ani domin kur'ani ba kitabin jadid ba ne kuna fahimta kur'ani ke hannun al'umma to zai zo da sabon littafi wanda wannan littafin alal arabi shadid littafi ne wanda yake larabawa ba sa fahimta abin da ke ciki ba larabci ba ne kuma littafi ne wanda ke zai yi wa larabawa wuya da tsanani a wurin koya a duba littafin shi'a mai suna algaiba na malamin sa'an nu'mani shafi na 200 daidai ya kawo wannan zance haka ne harul anwar majalisi mujalladi na 52 shafi na 135 shi ma ya kawo wannan zance gaba daya yana tabbatarwa cewa limamin su na karshen zamanin yanzu zai kawo sabon littafi ba alkur'ani ba kuma na littafin ba larabci ba ne wanda larabawa ma shi sun sha wuya sannan su iya su koyi wannan yare su karanta a ta'alik ta'alik kashiyan wannan zancen malace masakin ya shi a tal'arab ya ce miskinai masu rauni ya ku larabawa 'yan shi'a ya ku shi'an larabawa kenan ku mutane ne masu rauni wa ma'a zalik ya ce duk da wannan تعترف رواياتكم السابقة رواية ينقل تقبات سنة تبتروا بأن أفعال القائم المحد بأن أفعال القائم مهدي شيئتكم شوى أي كان مهدي wanda yake jagora na shi'anku yukhriju kitaban ghayra alquran zai fito da wani littafi daban ba alqurani ba yukhriju kitaban ghayra alqurani almawjuda inda na al'an zai fito da wani littafi ba alkur'ani da ke hannun musulmi ba na yau farko kenan wa bi annahu yasiru fi nas khilafa sirata rasulillahi kuma zai yi ainihin tafiya a tsakanin mutane sabanin irin tafiya na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ali haka ne tafiya zai saba wa tafiya na ali ibn abi talib wal hasan wal husaini tafiya zai saba wa tafiya na al hasan da husaini gaba daya wannan tafiyansa kenan wanda zai zo yi faftara shuhukum sai ka samu malumin ku sun ki kizan ce inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle ne Allah wanda albarkatun suka yawaita kuma ya daukaka ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama jin kai ma al'umma kowa ya san cewa zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam jin kai Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka ba sai ka zamo jin kai ga talikai da aka aikowa da aka yi wa annabi muhammad sallasa ya zo ne rahmatan lil alamin jin kai ne ga talikai amma wa ba'asal qa'im alaihi salam naqmatan amma shi jagoran su mahadi shi Allah zai aiko shi ne zo jan kunni ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam rahma ne amma shi kuma mai naqma jan kunni ne zai zo ne ya azabtar da mutane a doron ƙasa sau da allah bayan allah kuna ga wannan zancen ba dai shi ne dai ainihin addini na yahudawa da suke yi wa kurbi irin abin da suke yi wa al'umma a duniya irin abin da suke yi a palestine ai wannan shi ne na kuma a kashe kowa ko ba haka ba ne haka lamarin yake da haka in mahadin 'yan shi'a zai zo ne na kuma kenan zai zo ne irin abinda aka samu wainan yahud al-gasibin suke yi a duniya kashe mutane da halakar da kowa su dama abu bukatan su kowa ma ya halaka su su rayu bukatan yahudu kenan kai ba su ganka kai mutum ba ne ranka bai zama abu mai kima a wurinsu ba da kowa ma ya halaka su su rayu su ya musu to wannan shine abinda yan shi'a ke cewa ruwaya wanda yake ya inganta a littafinsu yana cewa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi rahmatan lil alamin jin kai ne ga talikai gaba daya amma sai ya aiko mahadifa shi ma ya zamo naqmatan shi ya zamo ainihin jan kunni ukuba jan kunni azaba ga talikai shin Allah ya aiko mutum ya zo zama mutane naqma alhalin kuma ya zo ne ya shirye da al'umma a ji a samu dace a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kowa a'a ba za a samu ba kuma mutane annabi muhammad gidan annabi muhammad sallallahu mutane ne masu tausayi ba su da irin wannan siffa da yan shi'a ke nuna mahadin su yana da shi da haka wannan na tabbatarwa cewa wannan mahadin na yan shi'a ma zama dujal wanda dama yahudawa suna jiran shi ya bayyana yan kirista na jiran shi ya bayyana sai gashi yan uwansu yan shi'a su ma suna sauraron bayyanansa amma ba addini na musulunci irin wanda Allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi ba wannan zance da muka ji yanzu in an duba littafin shi'a mai suna ilal shara'i mujalladi na biyu shafi na 566 za a ga wannan a cikin babu na wadar ilal haka na an duba tafsirus safi tafsir as-safi mujalladi na uku shafi na 359 kan hadisi na 107 tafsiri na suratul anbiya za a ga wannan zance an dobi harul anwar na majalisi mujalladi na 52 shafi na 314 zuwa 315 za a ga wannan zance cewa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin jin kai ga talikai amma sai ya aiko mahadi na 'yan shi'a ya zama nakmatan shi ma ya zama jan kunni ko azaba ga talikai allah ya kare mu daga barin wannan sannan ya tabbatar da garigonmu a kan tafarki na kwarai na ga har yanzu babin nan ko wannan tambayan jawabin shi bai kare ba kuma akwai abin da ya saura da hakan na ga mun tsaya a nan har zuwa sati mai zuwa sai mu karkare wannan bayani da ya shafi wannan tambaya da muke kai a tun sati wancan tambaya na 148 akidan malumin shi akan abin da limamin su na karshen zamani zai idan ya bayyana abin da ya saura insha Allah sati mai zuwa mun karanta mu sani ba inda tambaya mu ba da dama a yi kuma ba tambaya sai mu tsaya daidai wannan kadar mai addu'a mu tashi har zuwa sati mai zuwa insha Allah na ji babu alaman tambaya da mun tsaya nan shi dai kafin mu tashi muna kara tunasar da al'umma cewa aiki da muke na masallacin nan cikin yardan Allah subhanahu wa ta'ala ina maga an kafa dakin da za a yi za a zuba ranar asabar insha Allah kuma mun siyi duwatsu ga shi wanda ya fito jima zai ga an fara zuwa da shi akwai wanda za a kawo a ƙara wanda zai yi wannan aikin duk wani kaya da ya kamata a sai na aikin an sai abin da ya saura muna siminti wanda mun yi bagi ɗari ko kuma muna da kuɗin bagi ɗari kuma siminti da muke aiki da shi mun san siminti iri biyu ne akwai 32.5r wanda mafi yawan gine-gine da shi ake amma aikin concrete ana amfani da 42.5r wanda yana da tsada shi 32 na pricinsa yau kamar 70 cedis 70 71 amma shi wannan shi 90 cedis kuma da wannan muke aiki abin da sama ga kudin ya shiga da yawa bangaren siminti kenan don haka akwai bukatan siminti daga bagi 50 zuwa 100 ma an ce muna mu nemi 150 zuwa 200 haka an ce ka nemi kuma irin aikin nan baka zuwa ka nemi abin da za ka yi a ce ya short da haka muke cewa al'umma bagi 200 muke so mun samu bagi 100 da haka duk wanda ke da niyan yi aikin Allah bagi ɗaya nan tcds ne ka yi ka sai da kanka ka kawo ko ka kuɗin a haɗa a so da wanda dama aka yi shirin shi yake ajiye kafin rana asabar cikin yardan Allah subhanahu wa ta'ala asabar dai za mu yi aikin na insha Allah an kawo dutsen nan zuwa gobe juma'a an zo a fix mashin da za a yi amfani da shi ran asabar da safe an tashi gaba daya aiki ake yau a yan ainihin sun zo su ainihin yi aikin su na sa pipes da ababen da ya kamata a sa gaba daya duka za a yi su yau insha Allah a gama sai a jira ranar da za a yi aiki na zuba concrete ranar asabar kenan insha Allah da kowa ya shiri ya jira Allah ya nuna mana lokacin lafiya abinda muka faɗa wanda yake ya daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntumi harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna afwa ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh